Washington DC. Jama'a masu sauraro barka da warhaka. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha biyar ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan kalmar malam bahaushe na 'yar mace da irin tasirin kalmar a rayuwar mata. haka yake zara'u muna tafa da karin bayani. Idan masu sauraro ba ku manta ba a makon da ya gabata ne muka ɗauko wannan maudu'in inda wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da baƙi a zauren mu domin jin cikakken bayani akan abin da ake nufi da wannan kalma na 'yar mace. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren namu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. sai a kasance tare da shirin yau da gobe. da jama'a ba tare da ɓatin lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar kaduna domin jin ci gaban inda aka tsaya daga makon da ya gabata ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. wallahi mu dai gaskiya mu hausawa muna da matsala kuma kalmar nan ta a ce dan mace ko yar mace kalmar nan ni ina kamar abu biyu suke tafiya da shi sai an tsaya an fahimtar da mutane muna jin ki yawa saboda akwai inda wani yana alaka wani zai dauki can an ce yar mace yana dauka ai ya ce wanda uwar ta haife ta ba bisa sila aure ba wani zai iya fasara wani zai iya fasara ta da haka wani kuma zai iya gane fahimtar cewa a'a bisa ko da sila aure aka haife ta kila bata girma da ubanta ba ko kuma a cikin gidan uwar ta fi karfin uba kamar yadda magana da malam bello ya na cewa uwar ke take jagorantar gidan yawwa sila biyu ce suke dauka to malama binta me ke kawowa mace tafi karfin namiji Malam Bello, ga tambaya. Yawa. Me yasa kake ganin me ke kawo wannan damar da mace za ta iya samu ta zama ita ce take daukar nawainiyan gida ko take jagorantar gidan ko kuma sai abin da ta ce ake yi a gida? To dalilan suna da yawa. Na farko kai in za ka yi aure, ka san gidan da za ka yi aure. Duk wanda ya sayi rariya, ya san za ta zuda ruwa. Kai ne ka tashi yin aure baka tsaya kai bincike ba yadda addini ya tanada da al'ada kawai ka tashi ka ga yarinya ko 'yar gidan mai kuɗi ce ko ta ya kai ka baka tsaya ka dubi addinin ta ba da tarbiyyar ta da sarsalar su ka je ka faɗa kaya aure lokacin da kaya aure ba ta da tarbiyya tana kokari ta juya ka daban can kai kana son ta duk abin da ta faɗa ba za ka iya ganin ba daidai bane kuma duk wanda ya zo ya gaya maka gaskiya akan ta za ku iya samun sabani da shi mun ga iyaye waɗanda sun samu sabani mutane da yawa sun samu saɓani da iyayensu wani ma mahaifin shi wani da iyayen mahaifiyarsa mace akan matarsa tana abin da bai dace ba iyayen shi sun kira shi sun mashi fada sun masa magana ya gaya masa magana kuma ya nuna ba su isa ba to ina ga ka ka ba su isa ba wane ne wani aboki ko makwaci wanda ya isa ya gaya maka gaskiya akan iyalinka to na farko kenan na biyu kuma akwai kaddara zaki ga wani kaddara ce ta kai shi ya je auren kaddara mata da ta zama balaji ta zama mai alagagai saboda duniya a matsayin ka na musulmi dole ka yi imani da kaddara hayar wa shari akwai wanda shi na Allah ya jarabce shi a duniya komai yana da babu abin da ya rasa amma da Allah tashi sai ya jarabce shi da muguwar mata to amma dai a bayanan nan naka kana nufin da mace da gaske din aka dauka ta fi karfin gidanta ne to amma fa akwai yan mata masu asali masu tarbiyya da kuma sanin ya kamata waɗanda kalmar ita wannan ta 'yar macen ta yi musu illa ko kuma ta hana samun mazaje na gargari ba tare da dan saboda iyayensu mata sun raina iyayensu maza ba ko kuma a an bar su a haka a sakaka ba a mm. wannan wannan kalmar ana amfani da ita ne kawai saboda kila an ga cewa uwar bata bar 'ya'yan da sun tagayyara ko sun wulakanta a cikin gari ba ko kuma ta tsaya musu saboda ta ga uban ba zai tsaya ba da a halin yanzu da ake ciki muna da wannan matsalar na cewa maza da yawa za ga cewa sun saki komai na gidansu wa matansu to duk gidan da kika ga an samu nasara an samu yadda ake so an samu tarbiyya ta kwarai to akwai mata kwarai gidan namijin kwaran ba kana ma iya samun namiji sha-sha-sha wanda bai san ciwon kanshi ba amma eh an ka samu shi yasa aka ce duk wanda Allah ya ba mata kwarai ya ba shi rabin dadin to aka ba gaskiya to magana ta zo aka samu mace ta kwarai tsayayya a cikin gida to shine nasarar gidan ai ah. to shi yasa kika ga ya samu aka san haka saboda an san komai na hannunta na so a ce magana na kayi ta a karshen wannan hirar ta hmm. ai gaskiya ce saboda kaga duk inda ka tadda namiji ya zamo talasuru a gidan shi ya zamo solo biyo ya zamo ɗan rakiya ko na ce ɗan amshin shata a gidansa to a gaskiya bai tsaya ya zama cikakken namiji ba ya zama to namiji ka ba wa iyalinka ci ka ba su sha ka ba su sutura uwa uba ka ba su muhalli to matan nan ko ita ce yar guguwa insha Allah wallahi sai yanda kai da ita duk abin da zaka iya mata zata iya daurewa to ba yanda za a kira 'ya'yanka da yar mace ana samu. ka sauke nauyin da Allah ya dora maka ma binta bari ki jinga miki iyayen mu suna faɗi mu lokaci a dai yanzu shekarun mu nan dai musu kun ga iyayen mu dai dattawa ne na da mm. mahaifin mu yana ga mana cewa duk inda namiji ya zama namiji a cikin gida wallahi mace ko ita ce yar guguwa ko shedan ne yake kan ko shedan ke ka sai ta biyayya Eh. amma duk inda aka samu namiji ya zama kara zube ya sauke nauyin to ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi yayi watsi da shi to lalle ko gida namiji ya zama ba namiji ba dole sai yanda aka juya shi Hajiya Husaina ita mace ko da a ce daga an yi kiran eh, ladani yayi kiran sallar asuba shedan yake dora sirdinsa a ta billahi na rantse muku ba kuma zan yi kafara ba in dai namiji ya zama to tsayayye a gidansa yana tsaye da kafafunsa kamar dutse Allah ba shi dan ne dora mata sardi ba sai dai in ba yayi kada ke na tafi kuna ji mm. duk inda kuka ga gida mm. namiji mm. ya bari an yi abin da aka ga dama to mm. shi ne yake da gida shi ne Allah dora ma shugabanci laifin eh, mm. sani amma akan samu wasu exceptional cases ma'ana mm. wani abu wanda ko ga addini in muka duba gada ai akwai wanda Allah ya jarrace su da mugoyar mata shi yasa duk uwa ta kware kowa sai ka ji cewa Allah ya baka mata kware eh, ana samun wannan wanda zaki ga tsayayye ne amma shi nan jarabta shi take a duniya to amma dai nisa ai na yi eh, muku magana na daura ku akan wani ne yanzu na ce muku akwai wa'insu mata eh. wanda suke da asali mm. tarbiyya sanin ya kamata mm. da natsuwa mm. amma saboda uwa ce ta ɗauki ɗawainiyansu ko da uban na da rai ta ɗauki ɗawainiya ita ce saboda ya saki ya kasa kuma ita ma ta sun taga ƴaƴanta sun wulakanta sun tagayyara ko kuma uban ya mutu amma bata sake yin aure ba ta haɗaki ƴaƴanta wannan kalmar na 'yar mace ce yana iya samun eh, ya hana su samun mazan aure eh, ko su samu wani kima mm. daga ita to sani ba ita karma yar mace ce mm. abin da ya sa wajen sa karma ne a hausance mm. sa macen da aka sai mata suka kamar da su waki yan an ce yar mace ce kamar ni yanzu ina da ya sai a ce yar mace ce to babu wanda aka rena mu hankali wanda aka nuna bai san da bai da kima na ai ni aka ce mu mutunci ni da nake da na ai ta ce amma sai ga ni ba a kawo ni ba bello sai aka ce ai yar matata ce ai ni oh. kasa mm. ga kasar hausa duk inda kika ji an ce yar mace ce mm. to a dattijai tsohin maza mm. ba sa kallon mace ne mai uban yare ake kallo an san ya zama talusa ne an zama ya san ya zama magellami kuma an san shi ne bai tsayi da kafafunsa ba kamar da hajjiya jamila ta faɗa a gidansa shi yasa aka samu yar mace. wato zara abinda na fahimta daga jin wannan tattaunawar tun makon da ya gabata shine kalma ce mai kaifi kuma mai iya yin illa ga rayuwar mace na fahimci me kike nufi amma kuma mu ba su uzuri mu gama jin bayanin bari mu koma zauren mu domin jin karshen tattaunawar. To me yasa shi wannan kalman yake yi ma irin waɗannan 'yan matan illa duk da yake ba laifin su bane na kasancewa a cikin wannan hali ko yanayi. Saboda ai kalma ce illa ta zo. Da illa ta zo. Abin da yasa ta. yanzu shi uba fa shine ado haka ba haushi yau idan 'ya'ya miliyan uwa ta haifa ubansu shine adon su kuma ita da kanta uwar wannan uban ita da kanta shine darajarta shi dai wannan mijin nata uban 'ya'yan nata shine darajarta shine darajar yayanta shine kimar su da komai nasu na rayuwa to sai aka zamanto walau ya rasu baya nan mutane sun kasa fahimtar cewan a'a gafa abin da Allah ya aiko musu da yasa ta zamanto ita take kula da 'ya'yanta wasu kuma haka kawai sun ƙi jininsu ne sai kushe wasu kuma ita uwa ce ta kasa yi wa 'ya'yan nata tarbiyya ta sa su a hanya ingantacciya ko na ce kyakkyawa sai ya zamanto duk kowa yana lura da irin tarbiyyarsu da ko da ba sa shiga harkar mutane tunda yanzu kisan dan adam ake kiwo ba dabba ba an riga an gama fahimtar yaya rayuwarsu take tafiya shi kenan sai a fara jifan su da wannan kalmar ita kuma kin san kalma ce mai ɗaci ba daɗi gare ta ba saboda kowa in za a danganta shi so a danganta shi da ubansa addini ma haka ya ce mana idan abin da daɗi ne kowa da yanzu duk duniya da mun zama 'ya'yan mata kowa zai amfani da sunan mahaifiyarsa ne to sai addini ya ba mu cewa mu amfani da sunan mahaifinmu ko mun lalace wasa. ai ko da itace ne kai ko kara wanda shi kaɗai zai iya karyewa to hajiya kamar dai da nake so mu ƙara dawowa ina son ne mu fahimci illar da shi wannan kalma yake wa mata 'yan mata waɗanda ba su da wani aibu amma kasancewar uwa ce kadai ta raine su kamar yadda malama Usaina ta bada wani hukuntancen cewa wani na saurayi ma namiji ne ma an je ma auren sa an ba wai an hana shi auren bane saboda kila bai da tarbiyya mm. ko an gana na banza bane mm. a'a akwai kila wani abu da suke duba cewa an har ba akwai namiji ne a cikin al'amarin ba su ba su mm. yadda ba wannan ba kwa ganin kamar kawai al'ada ce saboda ai kasashen turai za ku ga mace ma kawai kan kanta za ta iya zuwa ta je ta haihu ba tare da mata san waye uban ba misali ta kuma reni danta ta ya zama wani babban abu misali ai yanzu abin da yake al'ada mu ba ɗaya ba yake ya kamata ya dace mu a nan Najeriya harka aure tana tafiya da addini da al'ada mm. haka wato a kullum ma an ce yar mace mata ni abu da nake so su daina ganin kamar da suwaki kuma duk inda kika ji an jefa wannan kalma to ai bungudu ba katse ka nai ba eh. abin da ya samu muke ganin kamar da mu ake sunan mu ne yake yawo a ciki to ai abin da ya sa kuma zaka ga duk inda aka ce wannan yar mace ne ko dan mace ne ake lalatacce ne ake ba ake dangata shi ko ai ba za a taba cewa dan dan mace harka aure dan wane ne harka wane ne da ya su ko kuma ya ya ji ga harka aure mm. mm. duk inda mace take an cika danganta ta mm. da uwarta mace a ga harkar namiji in ya mm. lalace mm. uba ne a cikin gida da shi da matarsa mm. idan yaro yana abin da bai daidai ba sai ce ai halin uwarsa ne ta biyu ba shi ba amma in yana abin da yake daidai sai ce halina ne ko halin gidanmu ne amma ga cikin al'umma in yaro na abin da bai dace ba ubansa ake haddana ta eh, tabbas tabbas ana haka in kuma yaro na abin da ya dace kuma mm. wani lokaci ma sai kaga an ce uwarsu ta basu tarbiya mm. amma ku mata wani lokaci kuna cikin gida kuma mu hiranmu da muka yi waje wani mm. lokaci ba a so a kawo muku cikin gida saboda ko wani namiji na so ya zo gida ya zama wani dan basaraki sai ki ga gaskiya ake faɗi waje cikin gida ana kokari a boye maku. irin zaman majalisa zaki ga an fito ana faɗan gaskiyar mata suna da hakuri sun san ya kamata ban bata komai ba ta sai da ta yi gidan nan aka ci ta sai da yaran nan ta gyara su aka je makaranta wani na tana bacci har da mai shari tun da karfe shida ta tashi shi kan shi ne mai gidan uban ita za ta sa mai ruwan wanka shi kan shi uban ita za ta sai wada mai lokacin zuwa ofis in kai shi kan shi yayan shi da ya haifa bai san yadda za a yi musu wanka ba bai san yadda za a kai su makaranta ba wani ma har gaba ɗaya ma bai san komai ba bai san wani ma zai ce shi wani yanzu wani aji na wani yake yanzu wani ma na nawa yayi duka uwar ta kula da mijin ta kula da ya ta kula da komai amma da an tashi an samu ya akasi na ya mace da an samu aka ce da ya mace sai a kauce sai a ce ai uwata ta biyo yar mace ce saboda haka ka bata aure baka san kuma kai mijin da kai yadda da haka ba kai ne sakarin kai ne baka san ciwon kanka ba kuma kai ne ka kasa rike gidanka har aka samu yan mace a cikin gidanka to saboda haka wannan kalmar ku mata ku daina ganin ku kada ake jefa ma mu a maza wajen da dattijai da an ce yar wani ce amma yan mace ce to shine wani an zage mijin ko shugabanci ma wani bai bashi zai ci mutumin da ya kasa rike gidansa ƴaƴansa ma yan mace ne so in muka ce cikin al'umma wani ma komi ba zai sai ka ba wani komi ka fito har da lokacin na siyasa mun ga siyasa da aka mai yarfe aka ce sun kasa rike ya za a yi mu zabe su wannan kujera mutanen da a gidansu ma sun kasa rikewa ƴaƴansu ma mata an kasa auren su an ce musu yan mace ce balle su rike al'umma to abin da ake gani duk lokacin da miji aka ce an wulakantar da mata shi ko an gaya mata kalami mara daɗi ta kasa to shi ya kasa kuma duk lokacin da mata aka ce mijinta ya kasa ya abun kunya a ita ta yi mm. to abun ne dan juma ne da dan juma a taɓa raba an da jini abu ɗaya ne ka tafi a ɗaya kai ka auro ta ga yadda addini ya tanada ta zama matarka aljanna tana ƙarƙashin ka kai kuma dole sai ka mata adalci ka ba ta tarbiyyar da za ta koma ga 'ya'yanku sannan al'umma za ta gare ku da mutunci da daraja kuma 'ya'yanku su samu albarka cikin jama'a Ni dai shawarar da zan bamu gaba mu ne don Allah mu daina jifan 'ya'yanmu da wannan muguwar kalma. Ɗafa na kowa ne, yau don an kalli yadda na haifa an ce mata 'yar mace. Gaba mu nan ya shafe mu. Saboda duk haɗuwa ya kamata mu yi mu bawa 'ya'yanmu tarbiyya. Ba mutum ɗaya ba. Ba mutum ɗaya ba. Yanzu ne ai kinga ga al'amura suka caɓe. To amma in muka daure muka cire wannan muguwar kalmar daga cikin al'ummar mu, Wallahi 'ya'yanmu za su samu ingantacciyar rayuwa. sannan ita mace da ake jifan yatta da wannan kalmar ba da son ranta hakan ya same ta ba walau mutuwar aure ba wacce take so auren ta mutu walau mutuwar miji ba fata ake ba to sai dole fa ta zo sai kamar kuma na uku sakakken miji wanda shi bai san menene mahimmancin kula da iyalinsa ba ma gaba daya zai iya kawai ya zo cikin dare sai 'ya'ya ma sun yi bacci wani zai shigo gida ana kiran sallar asuba ya fice wani dan kar ya kawo daidai da tsinken sakacen haƙori gidansa sai ya sa ya zauna a majalisa idan majalisar wacce ake sayan kwalam da makulashe ne a tanɗe tare da shi ya koma gidansa 'ya'yansa sun yi kukan yunwa har sun kwanta to kin ga dole mace ta tashi tsaye ta ga ta inganta rayuwar 'ya'yanta a nan in mace dai tana tsaye ne don kula da gidanta ba ta yi laifi ba To haka ne gaskiya Hajiya Jamila ta riga ta gama faɗin duk abin da ya kamata mu faɗa. Nan dai yadda ta faɗa din muna roƙo ga 'yan uwanmu Hausawa don mafi yawanci mu ne masu jefa wannan kalami don da wuya ka ji wani kabila ya zagi 'ya'yan shi ko kuma sun zagi 'ya'yansu da wani kalma wadda take ba mai daɗi ba sai malam bahaushe shi kaɗai ne zaka ji ya ɗauki wata kalma mai zafi ya danganta ta da ɗan uwan shi don haka dan Allah muna roƙo a fahimce mu mu ma ba san ranmu bane ko ki rasa miji ko mutuwan aure wannan yana iya faruwa daga ko talasurin miji wa wannan kuma salaturin miji wannan kuma gaskiya dai addu'a kawai amma yanzu malama binta gaskiya al'amarin yanzu ya kai magare tikewa dan dai kawai mu babu lokacin ba ka ba dan mazan na yanzu suna neman seti gaskiya mazan arewa mazan arewa sun bar wa mata komai wato mu maza gaskiya magana akwai wasu haƙoƙi da Allah ya dora mana ga iyalinmu idan ba mu tsaye muka rike su ba ko kuma muka yi wasa da su ko kuma muka yi musu rikon sakai na kashi mm. to dole ne uwa ita ba za ta bari ɗanta ta gaya ta yi gararara ba kuma daidai tarbiyyar da za ta shi ko ta ƙware ce wasu suna can sun koma gefe a aka san ba kai ka ci da su ba kai ka sha da su ba ko dan haya ma biya ma ake yi mata ka kai komai duk tarbiyyar su sai a koma gefe a majalisa ce yar mace ce kin ji wani lokaci yare kirki ce amma saboda uban bai responsibility din shi haƙƙin shi akan ƴaƴan bai yi to sai mutanen al'umma an san ita ke komai za ta je ta kai su makaranta ta ɗauko su ta biya su kulfis ita za ta kai su islamiyya ta komai shi yana yana zaune zaune ba shi aikin komai to komai tarbiyyarsu su in ko sun fi kowa tarbiyya a layi ko a unguwa za a je a yi musu wani yarfe wani yar mace ce ko dan mace ne ya ma kamata irin su ya kamata a aura za a ce sun tashi wurin da mai gidan ya kasu ba su haƙoƙin shi amma uwar a tsaye take ita ce mai gidan kuma ita ce matar gidan ta ba su ta irin wannan ma gida ya kamata muna roshin muna muna ruguguwa wanda ƴaƴan za su iya tsaya eh, kowane hali suka shiga shi ai dole advantage gare ka suna iya shiga kowane hali saboda uwarsu ta shiga ta fito here. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan wakar. Shi nake baki labari abokin da bai da tamka. ma dalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Barka da warhaka. To, Hajiya barka da kokari barka da aiki. Sannu da ba muke magana. To, sunana Murtala ne na kiran ku daga garin Rigasa da yake a Kaduna a tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala daga garin Rigasa muna jin ka. To, masha Allah, To, Hajiya, a namu hangen ko kuma yadda muka ji su ma masana Hausa suke fasara wannan abubuwan shine cewa ai idan aka ce 'yar mace ba koye-koye kawai ba ne sakaci mahaifiyar yariyar nan ta kwace gida in ya zo gidan ma za ta iya aikin shi je ka siyo mana kaza ko kuma shi da kanshi in an zo neman auren yanar sai ce to ku bari ku shiga ku shiga masu da hajiya mu tattauna da sauransu ma'ana ta gaje gidan gaba ɗaya komai ba ta bari ya aiwatar da wani abu a matsayin shi na mai gida ƴaƴan masu san da aka ca baban su da ta bus duk abin da suka samo ko magana na daɗi ne ko mara daɗi uwar za su gaya ma shi ma kila da kyar a gaya shi shine ake cewa ai wacce yar mace ne ma'ana yar macen ko a kaje gun ubanta neman ta ko neman wani abu ba za a yi ma bai dai ka je ma mahaifiyar ta ga ina ina son tambaye ka kana nufin um, wato gidan da ake shawara da mata shine eh. duk wanda aka haifa daga wannan auren ya zama dan mace ko yar mace? gidan da ba matan ba ta shawara da mijin mijin ya sakar mata komai ai gidan da ake shawara aka ake so da amma annabi ya ce ku shawara tsakanin ku ko da ƴaƴanka ko da waye dai shawara na da kyau ai ita uwar yar mace ba sa shawara ma da mijin ko dangin mijin ita take zartar da hukunci da ita da ƴaƴanta shine ake ta to wani mai gidan ma ya kaurace ma gidan ya ban mata ko me ce ku je ku samu hajjiya kuma shi namiji shine jagora a rijalu na alal nisa' mazaje su ne jagoran fannin yare da sauransu kin ji dalili na kenan amma ba haka nake da ba to na gode da ka fahimtar da ni ya eh, tashi lafiya yawa har yanzu dai a jihar kaduna a garin zaria ga kira nan na shigowa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam barka da warhaka. Yawa barka da aiki. Sannu da wa muke magana? yawa kuna tare da kabir kwangila fly flyover zaria kaduna state a tarayyar najeriya to malam kabir muna jin ka to ni na ji batutuwan da kuka yi a game da wannan kalma da ake jifan eh, mutane da shi na ya mace ɗan nan gaskiya wannan kalmar ta riga ta shiga cikin zukatan wasu mutanen kuma ba a duba abin da yake jawowa kaga an bar ma mace rikon ƴaƴan akwai wanda ka ga ko mijinta ne ya rasu ko kuma dai an rabu kaga kuma ko in ya mutu ne an bar macen da ƴaƴan irin dangin uban ba su damu da 'ya'yan ba sun sakan mata ta ba su kulawa ta rene su Allah ya raya su to kuma wajen aure aka tashi sai kiga ana irin wannan jifan su da shi ana wani yan mace ne yan mace ne to irin wannan abin gaskiya ba abu bane wanda yake da wani kyau ya kamata a rika duba dai kardiya ne kawai a guji irin wannan kalmar na yan mace yan mace din nan kuma ƴaƴa matan su suka fa tausayi su suka fa taimaka ma ƴaƴan nasu mun gode malam kabiru daga zaria To ga kuma kira nan na shigowa amma dai ba san ko daga wani jiha ba. Salamu alaikum. Alaikum salam barka da warhaka. Sannan da aiki suna na lawan na lawan daga nan kamfanin Fatejaji Kaduna. To malam lawal muna jin ka. To game da wannan maudu'i da kuka kawo to lallai kamar maganan murtala ne na rigasa wannan abu ya zama sai a ce ma wannan magidanci solo kawai. <laughs> solo sunan shi muna jin saboda <laughs> sai a kira shi solo tunda bai iya control din gidan shi ya zama kawai ya zama kawai mijin hajiya din lallai kan tabbas ya zama mijin hajiya magana murtala gaskiya ne to mun gode malam lawal da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai jihar yobe Hello? Salamu alaikum. Alaikum salam muna jin ka. Ina tare da Garba Injina da garin da ci, karama kuma Bursari jihar Yobe. To Malam Garba. To wannan al'amari gaskiya mata ba suna taimaka kwarai iya gwargwado. Hmm. Don a lokacin wani lokaci ma za a ga mace ce gaba ɗaya take rike da gida. Da haka maza gaskiya a taya ɗaure da marafa. Za ka ji wani tara mata uku sai wani mace ne ma'adalci To, kamar dai wayan Malam Garba daga jihar Yobe ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar Naija. Assalamu alaikum. Alaikum assalam barka da shigowa zauren namu da wa muke magana. Ibrahim mai wanke hula a garin mai godiya a can ba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To lalle kalmar ya mace magana ce a dunkule amma kuma fasara ce yana da yawa. amma abin da nake ba ainihin mu maza shawara da kuma ainihin sauran matayenmu gaba mu al'umma gaba ɗaya don Allah a ji tsoron Allah bangaren tarbiyya domin saboda mu a fahimta ta malam bahaushe in aka ce ɗan mace ko ɗan mace to gaskiya ana tunanin tarbiyyar nan wasu a hankali ba tarbiyya. Mun gode malam eh, Ibrahim daga jihar Niger. To ga kiran karshe nan na shigowa daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. Muna na Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Ta Alhaji Musa a gurguje muna jin ka. To gaskiya al'amari duk da na shigo a gurguje gaskiya yar mace idan ka ji ana yar mace to abubuwa ne wanda suke kuma gaskiya wani zuban yana samo asali ta bangaren su kansu dangin miji. Saboda yau idan aka ce mutum ya mutu idan ya kasance bangaren da yake bai bar kuɗi ba da za a ga yan uwan mijin suna kokarin ma tsoron daukar yan wannan yaran to kaga daga ba idan ka zo neman aure fa dole ka je ka nemi wannan ka je gurin wannan uwar yarinya to kaga dole daga sai a ce ayyan mata ka aura kuma wani zuban gaskiya ayyan mace idan ka aure ta ana samun irin wayannan akasin domin idan ko da matsala ta faru baka san da zaka tinkara ka san inda abin zaka yi ba Allah iya mada iyawarsa Alhaji Musa Garuwa ta ci lafiya mun gode Alhaji Musa to masu sauraro da wayan Alhaji Musa daga jihar Kaduna muka kawo karshen daukan wayoyinku a yau kuma a nan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Zahra Aminu Fage da ta na gabatarwa da Daniel Brown da ya ba da umarni da kuma Mr. Peter da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Mun ga ɗaukaka so ya haɓaka.